Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ce abinda wasu 'yan Najeriya ke cewa game da cire tallafin mai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Kana ku ji abinda masani harkokin tsaro Dr. ba Abdullahi Wasa ke cewa game da matakin wucin gadi a kan burtali. Kana mu kawo muku shirin da rashin ta yi tare da Salu Garba. sai kuma ra'ayoyin da ku masu auro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran sabuwar gwamnatin libya da kuma kalubalen matakan tsaro da take fuskanta su ne abin da ma'aikatan jakadanci za su mai da hankali a kai a yayin da suka halarra a birnin vienna a kasar austria domin tattauna da al'amura suke a kasar tun dai lokacin da aka hambarar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi aka kuma kashe shi a shekara ta 2011 ƙasar ta Libya ke cikin rudami. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na ƙasar Italiya Pasillo Gentileonu za su jagoranci taron da za a yi da nufin samarwa sabuwar gwamnatin Libya goyon baya wadda ƙasashen yammacin duniya suke fatar za ta samu damar haɗa kan 'yan ƙasar. Wannan taro ya biyo bayan ziyarar da Sakataren Harkokin Wajen Amurka ya kai ƙasar Saudi Arabia jiya Lahadi, inda ya buƙaci goyon bayan ƙasar wajen ƙarfafa yarjejeniyar rashin tsokanar faɗa tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawayen ƙasar kafin taron da za a yi. John Kerry yana ƙoƙarin samun goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Siriya wadda take da girgire. Sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da Sarki Salman wanda ƙasarsa ke goyon bayan 'yan tawaye da suke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na syria kamfanin dillancin labaran saudi arabia ya ba da rahoton cewa john kerry ya tattauna yadda al'amura suke a ƙasar syria da abokin aikinsa na ƙasar abdul al-zubair hare-haren 'yan kungiyar isis da suka kai jiya lahadi a ƙasar iraki ya kashe akalla mutane 29 kana ya raunata fiye da mutane 70 jami'an iraq suka ce hari mafi muni da kungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa shine wanda aka yi a kan masana'antar gas da ke kusa da birnin bagadaza da ya kashe akalla mutane goma sha hudu kanin raunata mutane 27 'yan sandan kasan sun ba da labarin cewa a wani wuri a birnin bagadaza kuma hare-haren bamamai guda uku daban-daban sun auna unguwannin da ake hada-hadan kasuwanci suka kashe akalla fara hula takwas da raunata mutane 28 a can ƙasar yamal ma kungiyar ta isis ta yi banna wani mai harin kunar bakin wake wanda yake tsaye kan layi a cibiyar ɗaukan kuratan 'yan sanda kusa da birnin mukalla mai tashar jirgin ruwa a kudu maso gabashin kasar ya tarwatsa kansa ya kashe akalla mutane 25 mutane 60 suka ji rauni su ma kungiyar isis ta sa sanarwa a yanar gizonta tana ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na bom wannan hari shine na biyu da aka kai birnin mukalla a cikin sati guda Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tsaffin ministocin Faransa mata guda bakwai ciki har da shugabar asusun IMF Christine Lagarde sun ce ba za su ƙara yin shiru a kan cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar Faransa ba. Jiya Lahadi a cikin mujallar ƙasar da ake bugawa mako-mako mai suna janar dudimashi matan suka lashe takobin wallafa dukkan furucin cin zarafi da musguna musu da ake da kuma irin halayya da maza 'yan siyasa suke nuna musu ɗaukan wannan mataki ya biyo bayan 'yan kwanaki bayan wasu mata guda tara sun yi zargin cewa muƙaddashin kakakin majalisar wakilan faransa ya ci zarafinsu tuni dai mukaddashin kakakin mai suna denis baupin ya yi murabus amma ya musanta zargin da matan suka yi kuma ya yi alkawarin kalubalantar wannan zargi. Hukumar zaben Zambia ta ce a hukumance yau litinin dinnan za a fara yakin neman zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar kasar da na kananan hukumomi da za a yi a kasar ranar 11 ga watan Agusta idan Allah ya kai mu. Shugaban hukumar zaben kasar mai shari'a Esatu E. Chulu ya kaddamar da binciken rajistar masu zaɓe na wucin gadi a yayin binciken an buƙaci waɗanda suka cancanci yin zaɓe su tabbatar da gaskiyar bayanansu a rajistan zaɓe na wucin gadi hukumar zaɓen ta ce wannan shiri zai baiwa mutane damar tantance bayanansu a rajistan zaɓe haka kuma hukumar ta buƙaci dukkan jami'in siyasa su yi rajista ciki har da jam'iyyar patriotic front wadda take jan ragaman mulkin ƙasar da babban jam'iyyar masu hamayya upnd a takaice hukumar zaben ta buƙaci dukkan jami'in siyasan ƙasar da su nazarci matakin tantance waɗanda suka cancanci yin zaɓe. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to har yanzu mutane na ci gaba da faɗin albarkacin bakin su game da tallafin da gwamnatin tarayyar najeriya ta tsire ga mustapha nasir basari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton A yayin da ƙungiyar kwadagon Najeriya ke shirin tsunduma cikin yajin aiki na gama gari a Najeriya, al'ummar ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan wannan dambarwa da ta kunno kai a tsakanin ƙungiyar kwadagon da kuma gwamnatin Najeriya. Da dama daga cikin al'ummar jihar Niger da nazanta da su akan wannan al'amari sun nuna cewa suna tare da gwamnatin Najeriya ne kuma sun goyi bayan cire tallafin man duk kuwa da ƙarin farashin litar mai zuwa 145 ga dai abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Eh, Lawalin wato maganar yajin aiki na ƙungiyar kwadugo ke yi in dai talaka za su yi to talaka ya yahi mu mun zaɓi har ne tsakanin mu da Allah. Suna so a dawo da abun baya ne. Ai inda suka ce yanzu sun ce kowa ya je ya ce kwana uku yanzu wani talaka ke da shi kuɗin ce kwana uku. Alhaji Ibrahim Mai Daji mu talakokin Najeriya gaba ɗaya mu Allah ya ba iko muka yarda da Buhari muka yi ruwa muka yi tsaki da matanmu da 'ya'yanmu muka bi layi muka zaɓi buhari saboda haka mu ba mu goyi bayan yajin aiki da kungiyar kwadago za ta yi sunana muhammadu gali kwantagora sannan maganar yajin aiki da kungiyar kwadago za ta yi mun yahi yajin aiki za a yi akan murnan buhari mai mota an buge ni na karya kafa wanda yake amma mu muna nan akan bukatar buhari sunana injiniya muhammadu daban lokacin da lebo da kuma sauran mutanen najeriya suka ce ba su so a cire ni ma na goyi baya lokacin don na duba waɗanda suke cikin mulki lokacin ko da an cire ne kuɗin mutanen za su je su rarraba ma kansu ne amma yanzu da Allah ya taimaki kasan nan ya ba mu shugaba wanda ke da tunani shugaba da yake baya da wani kwaɗayin abun duniya to ina ganin cewa da yardan Allah duk abubuwan da aka tara yanzu za a yi gyare-gyaren da shi na ce da kasa gaba. To sai dai sabon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya yi waiwaye ne akan lamarin. To maganan ƙarin mai farashin mai a lokacin da jam'iyyar mu take mulki ta ce za ta yi wasu mutane suka ce a wannan ƙasa za ta juye to yau gashi an ce an kara zuwa naira da da arba'in biyar 'yan najeriya suna wannan ƙasa bari mu sa ido mu ga mu ga shi me za su yi amma gwamnati ta ce don abubuwa su gyaru aka cire to in ana son abubuwa su gyaru sai a ɗauko matsalan kuma a zuba ma 'yan talakawa Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya ce ya yi imani shugaba Muhammadu Buhari ba zai cuci 'yan Najeriya ba. Buhari ba zai cuci 'yan ƙasar nan ba. Ya ɗauki alkawali zai masu aiki tsakanin shi da Allah. Abu ɗaya za su yi, su yi haƙuri kuma a dinga mashi addu'a. A yanzu dai talatan nan mai zuwa ne wa'adin ƙungiyar kwadagon zai cika. 'Yan Najeriya za su amsa kiran ƙungiyar ne koko suna nan tare da gwamnati. lokaci ne zai nuna mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ai mulki ni'ima ce ta allah hanyar in shugaba to to mustapha nasiru batsari mun gode kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Najeriya mu bar faɗa mu san darajar jamhuriya ya ya kabilu na ƙasa na gida Najeriya mu bar faɗa mu san darajar jamhuriya ya ya kabilu na na ka ƙagi mai wayo kai masa ɗaukaka wasu mu su wawaye sun yi fice haka sannan kai hane Allah banda faɗa akan ƙarya kabilu na ƙasa na gida Najeriya mu musallama ne maku 'yan Najeriya tausayar har ibo 'yan Najeriya. na zo da guzurin sako ne kan tarbiya don dai a yau a ƙasan nan na kula ba musamman baya sarkin baiwa kuma mai sama yayo kabilo da dama mun fi kudan zuma ya hora baiwa daban-daban a gare mu ba karya To mun gode Muhammad Nasiru dan tsoho gora. Da yake batun samar da burtali ga makiyaya na ci gaba da kawo ta da jijiyan wuya a majalisun dokokin Najeriya a zantawar da na yi da Dr. Bawa Abdullahi Wase masanin harkokin tsaro na tambaye shi shin akwai wani mataki na wucin gadi da za a iya samu kafin dokar dindindin ta samu akan wannan batu shine sai ya fara bayani kamar haka. e mataki na wucin gadi yanzu shine a tabbatar da burtalin fulani yana nan ba abin da ya same shi a tabbatar da wadda suka hau kan eh, burtalin fulani sun fita daga gurin mataki na biyu kuma a tabbatar da gurin da doka ya ce shine gurin kiwon bafulatani an tabbatar da wannan shine gurin kiwon bafulatani bafulatani dan kasa ne bafulatani na biyan haraji amma bafulatani ba nema ka ba shi lantarki ba shanu ba su tafiya a kwalta balle ka ce ba ne yana nema kamar shi kwaltan da zai tafi shanu ba su tafiya a jirgin sama balle ka ce ba ne yana so ka gina mashi jirgin sama ko ka sa mashi shanunsa a jirgin sama su tafi wani guri waɗannan dai guda biyun nan da na faɗa su ne abun da doka ya da shi su ne kuma za su zama abin da za su warakar da kowa hagu da dama a ɗan ƙalilan lokaci kafin kuma in wasu cilbe-cilbe da me ake so a yi a yi kuma daga baya. to ina ina rawan shugabanni ya shigo a cikin wannan al'amari domin ganin cewa an samu maslaha musamman eh, shugabannin duka bangarorin biyu da su manoman da kuma su makiyaya eh, to shugaban eh, shugabanni na makiyaya ya kamata su tabbatar suna gaya wa makiyaya ci gaba da kula da inda burtalinsu yake ci gaba da kula da inda gurin kiwonsu yake a cikin doka kamar tun iyaye da kakanu da suka gani su kuma waɗanda ba makiyaya ba ne su kwana da sanin cewa a duk faɗin ƙasar najeriya ɗin nan za ka yi tafiya za ka yi tafiyan kilomita ɗari biyu uku a cikin filin daji ne za ka ga ba gida ba kowa a wannan guri so ƙasa bai yi karanci ba neman mutuna ne don haka kowa ya kiyaye da inda doka ta zayyana mashi nashi gurin kiyayewansa ko gonansa da ya gada da yake noma yake komai ya ci gaba da wannan su kuma waɗannan da ba manoma ba ne makiyaya ne su ma akwai nasu ɓangare su ci gaba da wannan so idan shugabannin waɗannan guda biyu suka tabbatar an tabbatar da wannan doka in kuma aka samu a ƙasan haka su shugabannin maza masu su rika haɗa kai ko da a ce wata uku uku ko wata guda guda ko wata biyar biyar waɗannan shugabanni na ɓangaren fulani da na makiya da na masu noma suna tattaunawa to za a samu masalaha wadda kuma zai zama dawwamanni. To dakta akwai wani rawa da kake ganin jami'an tsaro za su iya takawa a kan wannan al'amari? Eh kwarai da mutuka gaya. Jami'an tsaro a wannan irin tsaro na yanzu wadda za a ce a zo a kafa road block a zauna ba ma motar da in an ce maka wani abu na faruwa zai je a fasa wannan. aikin tsaro ne na najeriya a yi amfani da ko helikopta ana bi sama a rika gani wane ne yake bin hanyar daidai wane ne yake bin hanyar da ba daidai ba wadda aka ga yana bin hanyar da ba daidai ba a kira jami'an tsaro na ƙasa a ba su kayan aiki kamar motocin tafiya a ba su waya na over over na magana mun ga guri kaza ana wani ya kauce wa hanya a je a mai da shi ya dawo da shi hanya a yi magana da hakunan su ko shugabannin su su dawo da su hanya to waɗannan in jami'an tsaro suka yi to ina tabbatar mana ba za mu jima muna samun wani damuwa kamar yadda waɗannan damuwoyin suke ta'azzara yanzu kamar yadda yake ba. To Allah ya kyauta har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu mun agogo ce karfe uku na dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barka da hantsi barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa da ke Katsina a Najeriya. Idan masu sauraron ba su manta ba, makon jiya Dr. ahmed ya so mai mana bayanai akan alfanun ziyarar shugaban Najeriya zuwa China da kuma tasirin da za ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Yau mun ci gaba da firar da wannan tambaya da na yi masa. Dokta, idan ƙasar ta ci gaba da sayo duk kayan da take bukata daga China, Amurka, Birtaniya da Jamus da sauran ƙasashen da suka ci gaba, to menene zai zama makomar masana'antun ƙasar? Me zai faru da su? Eh, za su durƙushe saboda kowa yana so ya je kawo kaya da ƙasashen waje. ba a zuwa ana sayan kayayyaki 'yan cikin gida ah, zan yi bayani akan wannan ah, mhm. akwai wani tasiri kuma da nake tunani ya kamata na yi bayani akan shi wanda wannan yarjejeniyar zai kawo na wucin gadi mhm. wato shi ne zai rage yawan haihawan farashin kayayyaki a cikin gida najeriya wanda in kai la'akari da na ɗan ƙaramin lokaci ko na ɗan ƙaramin lokaci so idan kai la'akari da yawan haihawan farashin kayayyaki a najeriya a shekarar ta gabata yawan da aka an kiyasta akwai hauhawan farashi na na abinan kashi wato 9.6% kenan eh, ah, kusan kashi goma wanda yanzu in kai yi a farko wannan shekarar ya tashi ya koma ah, eh, ah, sha biyu da wanda ya gwada cewa akwai hauhawan farashin kayayyaki to amma idan yanzu muka ringa shigowa da kaya daga china Mhm. abubuwan da muke amfani da su wurin sarrafa abubuwan ci da amfani so zai rage za mu rage yawan kashe kuɗaɗe wannan zai tasiri wurin rage hawan farashin kayayyaki a Najeriya sannan idan farashi suka ragu so mutane za su ringa zuwa suna sayen kayayyaki idan yawan sayayya ta yi yawa kuma masana'antu da ma'aikatu ah, za su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa zai bunƙasa saboda akwai yawan saye da sayarwa a cikin ƙasan da wannan zai tasiri wurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasan amma a wani lokaci na ƙanƙani har zai tasiri ma wurin rage rashin aikin yi saboda idan ana yawan sayayyen kayayyaki daga wurin kai yana da kamfani ko wurin masana'anta daga ana yawan zuwa ana sayan kaya ka da kai ma za ka ce bari ka ɗauki ma'aikata da yawa sai ka ga mutane za su fara samun aiki yi kuma eh, hawan farashin kayayyaki zai ragu eto eh, kamar yadda nake nan karkamin lokaci ne eto eh, har haka ya ci gaba eto eh, kamar yadda nace uh-huh. ita kanta yen ɗin za ta tashi daga naira talatin za ta koma kila hamsin daga nan ta ƙara koma ishirin wanda za mu koma gidan jiya wanda kuma zai sa har shigowa da kayayyaki daga can za su ƙara tsada wannan ragowar hawan farashin kuma ah. za mu ƙara ganin ya ƙara dawowa. Kayan yara gobe nake shi. In dai na ɗauki ya ganga kamshina kai na zan ya shato mammalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci shin haka za a ci gaba da sayan kaya daga china domin sauƙin shigo da su ba abin da ƙasar za ta yi ta rage sau eh. kayayyaki eh. in muna sayan kayayyaki daga china muna kara masu ma'aikata ne eh. su can za su sace ta haɓaka nan nigeria kuma to me za a yi me shawarar ka nan me ya kamata a yi yau shawara na a nan shi ne. tunda yanzu muna da dama da za mu iya shigowa da kayayyaki daga china a sauki kuma a arha so ni amfani da wannan damar mu shigo da abubuwa masu mahimmanci wanda muke bukata wurin assasa sassan tattalin arzikin mu Kamar su me? Kamar misali harkar noma, harkar tsere-tsere da eh, abinan tuno eh, abinan kamar mineral resources, mhm. ma'adanai da abubuwan da zai sa mu ringa yawan samar da kayayyakin da muke bukata a cikin ƙasa Najeriya ba tare da sai mun shigo da su ba. sai mu la'akari da abubuwa mai masu mahimmanci da muka fi yawan shigowa da su a Najeriya kamar misali kamar man fetur da muke yawan shigowa da shi sai mu ce to da wani abu ne muke bukata domin mu assasa matatun man mu wanda za mu dogara da man cikin gida Najeriya ba sai mun shigo da wani mai ba to sai mu shigo da kayayyakin da ake bukata wurin assasa waɗannan matatun man daga China saboda suna da sauƙin shigowa To, Dokta a nan, idan muna da abubuwa da muke kodoshe ana amfani da su, me zai hana gwamnati ta faɗa ma masu sana'a a China ɗin masu sarrafa waɗannan kayan su da su shigo ƙasar su sarrafa kayan su sayar? Eh, akwai, kasan shi mai kuɗi ko kuma mai kasuwanci ko kuma mai ma'aikata shi shi ke sa shi da kanshi zai zai yanke hukuncin zai zo kasa ko kada ya zo kasa da farko akwai abubuwan da zai la'akari da shi kamar su ne ah, akwai misali kamar tsaro kamar samar da wutar lantarki eh. ah, kamar ita darajar shi tattalin arzikin kasan da zaman lafiya a kasan yanzu misali idan ka zo najeriya ka sa ah, hannun jarinka ko kuma kashe kuɗi aka zo aka samu tashin hankali ko kuma rashin yiwuwar demokaradiyya ko hmm. kuma ita kanta darajar kudin ƙasan da eh, arzikin ƙasan ya ringa sama yana kasa bai nutsu ba ka kai jarin ka da kudin da kake so za ka samu kaga ba tabbas kenan so su dama masu sa hannun jari hmm. dama mu ne za mu sa wasu abubuwa da tsare tsaren mu da haske da kansu za su zo sannan nan su samar da abubuwa su sarrafa kayan a kasar sai mun yi dogaro ga wasu sun zo a ƙasar nan muna da masu kuɗi muna da mutane masu basira da fasaha da yawan al'umma da har ba sai mun dogaro ga wasu sun sun sa hannun jari wanda su a kansu a china din za su ga aibin masu samar da abubuwan a cikin ƙasar su a yan china ne ba yan wasu ƙasa ba ne eh. idan har china za su iya yi fitinan muwa muwa za mu iya yi to abun da nake bukata shine yanzu da farko dai a samar da abu wannan shi wutar lantarki da tsaro da zaman lafiya a cikin al'ummar mu Najeriya sannan kuma mu yi amfani da dama mu shigo da abubuwan da da ba mu da shi mu assasa abubuwan da muke bukata domin sassan tattalin arzikin ƙasar nan shi ma mm. su bunƙasa yadda za mu rage dogaro da shi fitar da mai da muke yawan yi sannan kuma cikin nasara ne da cikin wannan ziyara da shi shugaban ƙasa ya je wanda har china suka ce su ma su ba da gudunmuwa wurin aiwatar da kasafin kudaden da aka yi na bana na wannan shekara kamar yadda muka sani cewa dama shi shugaba buhari eh. ya ba da kasafin kudade wanda kuma mun san cewa abin da yake so ya kashe baya da kudaden da zai zai aiwatar da wannan ayyuka dole sai ya nemo tallafi daga wasu bankuna ko kuma wasu kasashe wanda har sai da tace za ta iya ba da tallafi kuma a kan kudin ruwa mai sauki wanda najeriya ta iya biya su wani ma wurin wani gudunmuwa ne kuma wannan kasafin kuɗi zai mai da hankali ne kan samar da abubuwan da masana'antunmu da masu kasuwanci suke bukata domin kasuwanci su ya bunƙasa wanda idan mun ya bunƙasa za su mun rage yawan dogaro da shigowa da abubuwa eh, har za ta mu lokacin da ma wasu mutane ne daga wasu ƙasashe ya su da shigowa najeriya suna buƙatan kuɗinmu eh, domin su sai kayayyakinmu to haka uh, zai sa har naira ita ma daraja ta kara tashi eh, saboda abin da kawai zai sa kudin kudin kasa ya kara tashi shine yawan bukatuwan kudin daga wasu kasashe mm. kuma ana bukatar kudi ne kawai idan har akwai abin da wasu mutane daga wasu kasashe suke bukata a kasan ku za su zo da ya sai su canza kawo kudin su su ashi kudin ku so a lokacin ne kasa ta rike kudaden kasashen waje da yawa a cikin asusunta na kudaden kasashen waje wanda shi ke gwada karfin tattalin arzikin kasa to eh kira yi ko da kuɗin da china ta kawo a najeriya eh. komin yawan su za ka ganin da nan an zo an wawure su an kwace su an je an kai ana ta amin amin an canza su kenan an tafi china ana sayayya da sauransu wanda kuma ita ne ta shigo da rike yawan naira a cikin asusun kasashen wajenta wannan yana gwada cewa tattalin arzikin china ya fi na najeriya saboda china tana da da kudaden naira wato kuɗin najeriya kenan fiye da yadda 'yan najeriya ko kuma najeriya take rike da kuɗin china wato yana a asusun ta To mun gode da bayananka za mu dasa aya a nan saboda lokaci ya fara daga mana hannu. A madadin bakon namu Dr. ahmed Adamu da dodo ne wanda ya shirya mana sauti. Nisa Garba ke cewa ku kasance lafiya. To madalla mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta tarho. Assalamu alaikum murya Amurka. daga alhaji manir dan uwa mai allah na jiga lokal gannan yana kira da shugaban yan kwarugu ya san aikin da suka yi na halin da ƙasa take ciki da al'ummar ƙasa da mutanen ƙasa saboda ba yajin aiki ba awa ƙasa addu'a ba a samu zaman lafiya dole ya ɗebe tallafi saboda an yi an yi a wadata da mai an ƙi wadata to ko kai ne za ka ba da kuɗi ka banza don haka mun goyi bayan tsere tallafi. Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA. Yusuf baban Gada mai da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi tsokaci ne game da ainihin tsarin kuɗin man fetur da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi ta APC. A lokacin gwamnatin baya ta PDP lokacin Goodluck Jonathan an yi tsarin kuɗin man fetur wanda waɗansu manya-manyan mutane kamar irin su Faruku Adamu Aliyu su 'yan Rufa'i siddinin dina malaya da shauran kungiyoyi da shauran al'umma suka fito suka yi zanga-zanga domin rashin yadda da wannan ƙarin kuɗin man fetur da aka yi to yau gashi an yi waye gari gwamnatin apc ta yi karin kuɗi don haka muke so mu ga cewa waɗanda suka yi waccan zanga-zanga irin su nasiru yan rafa'i su ainihin faruku a jama'a aliyu sidini malaya da sauran kungiyoyi da suka fito suka yi zanga-zanga a gwamnatin pdp lokacin da ta yi karin kudin man fetur to muna jira su fito yanzu ma su yi zanga-zanga akan cewa an yi karin kudin man fetur in sun fito sun yi zanga-zanga mun san cewa wancan zanga-zanga da suka yi a gwamnatin baya sun yi ta ne dan allah sun yi ta ne don talakawa in ko wasu fito sun yi zanga-zanga wata game da karin da ainihin gwamnatin apc ta yi ba to mun san cewa wancan zanga-zanga da suka yi a lokacin pdp sun yi ta ne ba dan Allah ba sun yi ta ne don wata matuƙa wannan shine mai magana Yusuf Babangaje mai da ringin daga jihar Jigar Najeriya. To ma da lada shine kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Wani labari da muka samu da dame duminsa na cewa ƙungiyar Global Witness da cibiyar ta ke birnin london ta gabatar da wani sabon rahoto da ya zargin cewa wani kamfanin haƙar ma'adinai mai suna stable da cibiyarsa ke birtaniya ya bai wa maiwayan jami'an ƙasar liberia cin hancin fiye da dala dubu tara da hamsin ciki hadda lauyan kamfanin a ƙasar liberia mai suna vani shaman shi dai vani shaman shine kuma shugaban jam'iyyar unity ta shugaba Ellen Johnson Sirleaf shugabar kasar Liberia ɗin wadda jam'iyyar ta ne ke jan ragaman mulkin kasar. Sabuwar gwamnatin Libya da kuma ƙalubalen matakan tsaro da take fuskanta su ne abin da ma'aikatan jakadanci za su mai da hankali a kai a yayin da suka halara a birnin Vienna ƙasar Austria domin tattauna da al'amura suke a ƙasar. To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita jumai ali da ta taya gabatarwa sai cubahiro diodone wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato jonah cummins ni lada ibrahim ke cewa sai an jima mu.